yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya da wannan maricin. Shirin yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. A yamai babban birnin kasar eh, jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma a sauran sassan kasar ta Nijar kuma kuna iya jin mu ta gidajen rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A kuma su kuma kasar Ghana za ku iya jin mu ta Alfa rediyo sai kuma ta intanet a shafinmu na voa hausa da. masu gabatar da shirin. Safina ta sada Sodengi da Hafsat Maina Muhammad tare da ni Maryam Bashir Bugaji. Kamar kowace Juma'a Yau muna mayar da hankali ne akan nishadi da al'adu. Haka ma yau 27 ga watan Oktobar shekarar 2017 za mu dubi wani shiri da zai horas da 'yan mata. Wato mun lura cewa akwai matasa da dama da ba su da aiki kuma a cikin matasa ɗin ya fi shafan mata da yawa saboda haka muka ga ya kamata fito da shirin da za a tallafa wa su mata don su ma a dama da su kuma a rage rashin aikin da suke fama da shi Don haka 'yan mata masu burin fara wata sana'a sai ku kasa kunne ku ji yadda za ku iya ci moriyar wannan shirin da zai sa ku kan hanya. Yauwa baya ga haka kuma a gefen nishadi kuma muna nan tare da wannan shahararren mawakin nan. Ko ne, dogon kenan sai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa da ke taɓa abubuwan da suka shafi rayuwar matasa kai tsaye. To a wata to kungiya mai zaman kanta da ke gudanar da ayyukan haɓaka hanyoyin sadarwa na zamani a tsakanin matasa tare da haɗin gwiwar ofishin jakadancin Amurka ya samar da wannan shirin. Shirin da zai horas da matasa mata yadda za su ci moriyar hanyoyin sadarwa domin dogaro da kai. Domin ƙarin haske, Hafsat ta tattauna mana da wani babban daraktan kungiyar yi Nusa Zakar Ya'u. Shi wannan shiri na koyawa mata matasa musamman ma eh, sana'o'i da suka danganci eh, na'ura mai kwakwalwa da yanar gizo-gizo wato shiri ne da muka fara tun eh, kusan ce watanni biyar da suka shige wato mun fara tsara shi tsakanin suke cibiyarmu da kuma ah, jami'ar john hopkins da take nan washington da kuma jami'ar university of california hmm. ah, muka yi ba wasu matasa mata koro na kusan sati biyu a nan abuja da kano to ganin yadda aka ci nasiran wannan da kuma yadda mutane suka nuna sha'awansa shi sa muka ga cewa ya kamata wannan abu ya ɗore don a samu mata da yawa wanda za su koyi sana'o'i na zamani wato mun lura cewa akwai matasa da dama da ba su da aikin yi mm. kuma a cikin matasa ɗin ya fi shafan mata da yawa mm. ah, saboda haka muka ga ya kamata fito da shirin da za a tallafa wa su mata don su ma a dama da su kuma a rage rashin aikin da suke fama da shi na'am wayanda za su iya neman wannan shirin an ce daga shekara ko kuma in ce kun ce daga shekara 18 zuwa talatin menene dalilin da yasa aka ɗibi wayannan shekarun to na ɗaya dai ah, mun lura cewa ta amfani da fahimtar uh, wannan kwamfuta da yanar gizo-gizo ɗin mm. uh, matasa sun fi kwarewa a kanta. Uh, mutane da dattawa da mata da suka sami shekaru masu ɗan yawa yakan ba su wahala. Saboda haka muka ga kamar abin ah, ya fi karbuwa a matasa ah, kuma kamar yadda na ce ɗazu ah, matasa su ne suka fi fama da rashin aikin yi a wannan ƙasan mm. waɗanda 'yan shekarunsu suka ja yawanci za ki suna aiki ko suna kasuwanci da mm. sauransu saboda haka idan za a tallafa gyara a tallafa wa wannan basu da aikin yi mm. kuma muka gani cewa waɗannan shekarun sun fi yawa wato idan kika yi ƙasa da sha takwas za ki gani yawanci duk suna makaranta ne idan kuma suka shige talatin da biyu ɗin yawanci ko dai sun samu aikin yi ko kuma an haƙura an riga an yi aure ‘ya'ya sun taru koyon wata sabuwar sana'a sai ya yi mm. wahala. da shi ya sa muka ga cewa uh, ba da filin a waɗannan uh, shekarun da muka daidai. Uh, mm. ko da sun yi aure nan gaba kaga ya taimaka musu wajen dogaro da kai. da dogaro da kansu. Haka yake. To uh, su matan da za su sa takarda domin shiga wannan shirin daga sassa daban-daban ne na fadin Najeriya ko kuma arewacin Najeriya kadai ko kuma an ɗibi wani yanki ne musamman domin wannan shirin? To, wannan muka fara uh, da muka yi shi Abuja mun kawo uh, matasa mata daga jihohin arewa maso gabas mm. da jihohin arewa maso yamma da jihohin arewa ta tsakiya bayan mun haɗa wannan sai muka sake yi a nan kano wannan muka ɗebo mata daga kano daga jigawa waɗanda ba su samu daman zuwa wancan ba wato mm. lokacin da muka yi wancan mun samu tallafi wanda ya sa aka kama musu wajen da za su zauna da kuma kuɗin hidimar tafowa daga wajajensu daga waje eh, state nasu to a wannan karan yau to a wannan karan ban mu da wannan damar saboda haka a gunda ofishin yake eh, a nan za mu iya yi mm. illa mu ce duk wanda yake da sha'awa idan yana da eh, tana da eh, gun da za ta iya zama a kano ko kuma daman can a kanan take mm. to za ta iya zama eh, so a wannan karan mm. ba mu da tallafin da za mu iya ba mutane gun da za su kwana ko mm. kuma ka ɗauko kudin ɗawainiyar su daga jihohi masu nisa ka kawo su kano saboda haka wannan damar ya zama cewa waɗanda suke cikin kano ko kuma waɗanda za su iya zuwa su zo su zauna a kano wato ba wai ana nufin sai 'yan kano kurin ba amma mm. dai waɗanda za su iya zama lokacin da za a eh, ba da wannan horo a nan kano mm. kuma horon na wata ɗaya ne ko? Ah, horon wato ya eh, kasu kashi kusan uku. Na'am. Ah, kashin na farko shi ne za a yi kamar kwana 24 wato za mu iya ce wata guda ɗin ke da. Mm. Ah, kashi na biyu eh, za su iya ka zuwa a lokaci-lokaci ne da za a kawo hukumomi masu taimakawa masu kafa su wato kamar irin su sinedan irin su bankin kula da ma'aikatu da sauransu su zo su ɗan yi musu jawabi yadda za a iya samun taimako da tallafi da sauransu hmm. kashi na uku shi kuma ba a wajen mu za a ba wato in an yi koro din nan kowace za ta koma amma za mu haɗa ta da wata ƙwararriya a shirin sana'an da take so ta yi don ta ba haske wajen kafa um, kamfanin da za ta kafa yadda ake gudanar shi da irin matsalolin da za a fuskanta hmm. ya za ta taimaka ta kawar da su da sauransu to wannan zai ɗauki kamar 'yan watanni biyu to wannan ba su a zaune za a yi shi ba ta kowa zai iya komawa a ko ina na tun da yanar gizo-gizo za su ka hulɗa da wacce za a haɗa su da ita. na to a ina za su iya tura takardunsu ko kuma ina za su nemi yadda za su cika ko kuma in suka cika takardunsu ina za su tura to a yanzu na wannan karan da muka yi tun da in samu tallafin ofishin jakadanci na america hmm. mun zana fom da za a cika Mm. amma sai mun ba su sun duba su wanda za su ba mu tallafi ga wannan abu in sun ga ya yi daidai to sai mu saki wannan fom kuma idan za mu sake shi za mu sake shi ta hanya guda biyu mm. na ɗaya mutane za su iya zuwa ofishinmu a nan kano wanda yake kan hanyar social insurance Hmm. Uh, a cikin gidan da ake kira nsitf uh, building din uh, ko kuma na hanya na biyu za su iya samun shi daga kundin adana takardu na ita kungiyar mu wato website din mu wanda adres ɗinsa shi ne www.cita.org. www.sita.org. Eh, eh, Kyauta wannan hanya biyu duk wanda take da bukata ta iya bin hanya mafi sauki da ta ga ta iya bi hmm. ta samu wannan form. Na'am, Allah ya sada a ce mun gode. To, madalla, na gode. To, a kun ji wannan dai shirin dai me zai yan mata Allah sa sun saurari wannan shirin da su masu je su duba su apply su nema su ma don zai koya musu abubuwa da dama kuma da yawa ya ji sun ce kamar wanda suka gama secondary kin ga irin zaman nan da ake kafin jam ta mm. baka iko ka tafi makaranta a ta English ana maths ana English ana maths to an koyi wani sana'a an koyi eh. sana'a kuma ba wai a koya maka sana'a ba yanzu yanda yanzu amfani da kafofin sadarwa ta yaya za ku amfani da shi mm. don ƙara bunƙasa sana'arki to kin gani an zamanantar da sana'a da na gani a instagram tana sai da lesus a najeriya mm. jiya naga ta sa wani hoto wai ga lesus ɗinta nan sun zo amurka kin ji kin ga ta Instagram wanda suka yi suka yi mm. cinikayya kin gani ko tana sai da lesus a Najeriya Abuja amma sai ga su a ƙara ta mutane da yawa fana eh, amfani da yanar gizo domin eh, siyan kaya ta ƙara fada da fada wannan ɗin kasuwanta zamani ne ya kawo mm. kuma banda haka ni abinda kuma ya ƙara birge ni ban san ko ya faɗa ba ma a cikin bayanin da ya maki ba dole ya mace haka ba dole bane sai dole kana kana zauna a Kano kana iya zuwa eh. Kano a kalla kana da inda zaka eh. zauna eh kana da inda zaka zauna kuma za su wai bayar da a ci da kuma kudin mota ma suna za su iya samarwa to ku je ku duba a www.citad.org hmm. to yanzu kuma bari mu je ga shahararren mawaƙin nan a dogonja mu ji tattaunawarsa da safina salamu alaikum malam ado gwanja To kowa dai ya san a dogon ja sanannen mawaƙi ne kuma wani lokacin kana rikidewa ka zama mai barkwanci kamar yadda muke gani. To amma na san da yawa mm. masu sauraron mu ba su san tarihin ka ba. Ko za ka ba mu takaitaccen tarihin ka? Eh, asalin Kano. Eh. Kuma gidan mai sai da shayi da dagi. Eh. Baba Isa kenan. na yi makaranta primary ta ci da primary school na yi secondary na ke nasarawa mm. na zo kuma na ci gaba da yin wannan sana'a da nake yi a inda na zanci kaina. To Malam Ado kaman a waƙoƙinka yawancin waƙoƙinka da nake ji ko da yawan mu muke ji waƙoƙinka kaman na mata ne ko wani dalili ne yasa kake waƙoƙin mata? na na gwada na gwada na gwada ba a karɓe ni ba. Eh. Mata su suka zo suka karɓe ni suka yarda da abin da nake yi suka yi ta amfani da shi har duniya ta ɗauka ta ji kuma daɗin daɗawa mata dai ku ne iyayen biki mm. in ba mace ai babu biki ƙwarai dai yanzu kan yawancin biki za ka ji waka a dogon ja ake sawa <laughs> mm. to wannan ne kawai dalilin ka na yin mata waka wannan shi ne dalilin to mu zo magana iyali Kana da iyali? Ana fata dai. To Allah ya kawo mai albarka. To Mala Ado ah, ga ka matashi kuma kana waƙoƙi wanda suka karɓu kuma wani lokacin kana rikidewa ka zama mai barkwanci. Wani lokacin ma haɗin dauda ina ganin mm. kana zama. Ka tashi ne kawai ka kana da wannan fasaha ko ko koyo kai. Eh. Sama ta aka gwada ni kuma aka ci gaba da sani har sai da na ji bana so ma na daina. To kuna samun wani kalubale mm. ga wannan harkar waka da kake yi ko ko wannan harkar barkwanci da kake yi da kai wani kalubale da kuke fuskanta? Eh to dama mafi akasari shi ba wuce bai taɓa yin abu ba kalubale ba ai. Mafi akasari ba wuce ko me zai sai an kalubalance shi ko Kur'ani zai siyar. Mm. Yawwa kuma kalubalen namu ya fi fita daga bakin yan uwan mu Hausawa. sai ki ga ba a kalubalanci dan indiya ba ba a kalubalanci ba amerika ba ba a kalubalanci arna ba sai ka ga an kalubalance ka kai saboda kai ne na kusa ido kai ya gani ko da yaushe mm. kusa kusa to sai an sai dai mu kasance masu haƙuri saboda duk inda Allah ya aje ka baka isa ka mai garaje ko kai ɗage ka ce bari ka canza waje ba yawwa to wani kira za ka yi ba jama'a na cewa da ake ganin ku kuna barkwancin nan kuna daudu kuna waka ba wai kuna saban Allah bane ko kuma kuna wani abu mara kyau mm. ta ya za ka fahimtar jama'a su gane cewa ba haka bane to gaskiya duk wanda zai yi wa abin kyakkyawar fahimta yi yi wa kansa hisabi mm. ya san ba rashin daidai ake aikatawa ba ita waka asali ta samu shi kuma sun sana'a ce kowa da inda Allah ya aje shi mm. bai zama lallai dan kana kasuwanci ka ce sai na yi kasuwanci ba ban kuma isa in ce lallai sai ka zo kayi abin da nake ba cewa aka yi sai ka gani ko me kake cewa ba kowa ne zai siya ba wani zai kalla ya tafi wani zai iya zuwa ya siya hmm. wani kuma ko kasa aka yi da kai da abin kawa ba ka ishe shi kallo ba hmm. da mutanen mu za su gane ba sai mu zama mun yi amfani da faɗar wanda Allah sallallahu alaihi wasallama falekul khairan aw liyasmut hmm. ka faɗa alkhairi kawai ko kai shiru in ba za ka iya ba ka ja bakin ka kai shiru ya fiye maka alkhairi saboda tsakani na da ubangiji na sai ne wannan shi ne kawai kiran da zan wa mutane wanda idan da za su gada haka a yi amfani da irin wannan to ina ganin sai mu zauna lafiya tsakaninmu da kuma tsakaninmu da mu hmm. saboda duk wani mutum da ke gani ko dabba ko duk wani abu duk abin da Allah bai hukunta ba ba a yin sa yauwa in Allah ya ga dama sai ya gyara kaza in Allah ya ga dama sai ya bar kaza a yadda yake haka ya ce ya gani duk duniyan nan muka zama annaba ba za mu karu ba za mu karu ubangiji da komai ba idan kuma muka zama fir'aunoni ba za mu rage shi da komai ba mm. kanmu muke hukuma ne menene mm. yauwa shine abin da wasu ba sa ganewa wannan shine kiran da zan yi wa mutane masu kallo da sauraron mu da mu gane mu gane wannan Mm. To Mala Ado tun da ka fara waka zan ce ko tun da ka girma ka fara waka ko kuma ka fara harkar barkwancin nan wanda abu ne ya taɓa baka mm. mamaki ko ya taɓa baka sha'awa a cikin harkar? Abin da ya bani mamaki kuma ya ban sha'awa sai biyu na gan shi. Mm. Na gama kaho da ba gani yake ba. aka ba shi labarin nazo aka ɗauko shi a kawo sai da ya ta tattaɓa ni sai da ya ta tattaɓa ni. Allah sarki. Ya yadda bai yadda ba shi dai an ce masa ni ne. ya ban mamaki kuma na ji daɗi sosai na eh. kuma yi farin ciki wanda baya gani ma yana jin abin da kake yi yana neman ka yana son ya ganka Allah bai ruwa ce masa ido ba wannan abin shi ne ya faru so biyu da ya bani mamaki har ma ya san ne ya sami tsalla. Hmm. To na wanda ba jin daɗi ba fa kamar na bakin ciki. Na wanda ba jin daɗi ba ga duk ɗan adam ɗin da yake rayuwa a duniya kullum ya ƙunshi ya ji daɗi ya ƙunshi ya ji rashin jin daɗi. Hmm. Shi ne magana da ne akan mutane faɗa alkhairin nan ko mu shiru saboda wani yana ganin ka gari banza haka salin alin ko hanya bata isa ta haɗa ku da shi ba amma saboda darajar yaranka a cikin wata masana'anta baka kira shi ba ba gadon sai ba gadon ka yake da shi ba sai zo gaban ka ya zagi iyayen mm-hmm. ka da yadda za ka yi to sai dai in ka zama mai haƙuri ka zama mai danna zuciyarka mm. kar ka zama mai rikici da kowa don a duniya idan mutum ya zage ka kamar shiru kai ka dasa masa cuta kai ka cuce shi ba ya cuce ka ma tabbas inda shirin da ka masa kai ta ma daɗi ka tafi to shi kuma a duniya zai tafi da baki ciki ta kwana yana tashi da shi na baka kula shi kun yi ba to Allah ya sa dace Allah ya kara taimakon mu to malam Ado Gwanja wani sako gare ka ga matasa hmm. saboda wannan shirin namu na matasa ne wani sako gare ka ga matasan duniya baki ɗaya ba ba Najeriya ba Afirka ba to sakona ga matasan a bai ga baki daya a mu nemi na kanmu hmm. kar mu yadda mu zauna jiran sai wani ya bamu saboda ran da baka da shi mai baka ba shi da shi nan da kai da barawo shawara ku daya hmm. wani mawaki eh. <laughs> yawwa idan muka zauna muka yi tunani muka tsaya muka nemi na kanmu sai mu guje wa wulakanci hmm. mun gode kwarai Mallam um, ado gwanja amma kafin mu sallame kamala ado zan baka wani dan labari da ya faru eh. jiya jiya mun sa waka ka a nan ofis muna ji kafin ka ce kwabo wuri ya tare ana ta rawa to hmm. yanzu muna <laughs> ina son yanzu ka dan rera mu masu sauraron mu waka ka mu ji waka ka da ta yi tashi wanda ta yi suna ta a sha ruwa ruwa to a bude sosai <laughs> sharawa mata a sharawa. Sha'aninku duniya ce. To mun gode kwarai wala ado. <laughs> Kwarai sai wani lokacin kuma mun gode. <laughs> Safina shakin iya waka ce ma. Ai shi ne a za mai da ita ita ce zabiyar VOA Hausa. bude sosai. <laughs> Yawwa ita ce zabiyar uh, VOA Hausa. Ewa da, ewa da. ta koko gaskiya gaskiya a dogon da zan nema in zan tashi biki na habawa ah. habawa amurka zai zo koko najeriya ku da ku sa ido ku da ku jira fa inda shi zaki gayyata maryam mm. inda shi zaki gayyata zan sa kero mu wata takalmi musamman to tarawa mm. ah, ah, to a ba lai da kada ki je garin rawa kuma ki tattabe ki <laughs> hansa to a ƙasa <laughs> Allah kyauta amin amma dai kam gaskiya dai gaskiya dai gaskiya dai kai ni wannan ya kara mun wata kuzari yau da safen nan to kin ga kuma ba sai mun ma sa rediyon ba tunda Safina ta ce assistant in shi sai mu sa ta kujera ta ta mana waka na ga muku dan ma ban kara kwantar da muryar ba sosai yau <laughs> ya Allah kyauta amin to kun sani ko ina duba abubuwan da muka sassa a shafukan mu a shafin mu musamman na Facebook mm. to akwai wani bidiyo da aka muka sa na wata na'ura ko in ce mutum mutumi mai girki To. mutane kin ji ra'ayoyin jama'a iri iri mawaki ne eh, eh, eh. a'a ku shi dai wannan dai oh, eh robot eh robot na'urar robot zai iya girka miki ko me kike so inda kin same irin me ake cewa recipe zai iya girka miki kowanne ni kuma kin ga wanda ah. na gani wai ah. kana hotel mm. robot zai zo ya kawo maka abinci abinci haka zaki ga abin ya wuru na ce gaban da akwai wani tsoro ko a cikin ko a cikin birnin DC ma na gani suna wannan kina eh. iya ko ki je a waya zaki iya ki ga abin da kike so ki ki siya sai ki ga ya zo to ni abin da nake tunani cewa zai bude mishi kofa shine a <laughs> ah, kin san irin wannan fa sai su yi shi yanda ma abin in ya taba eh. yana da wani irin yana zuwa da eh, ya taba sai kofa ya bude akwai wanda ya ce wani bawa Allah da ya ce kai wannan na'urar mai dafa mutum mutumin mai dafuwa komai mm. ya ce ƙaryar shi ya iya girka tuwon gero miyar kuka na saboda Allah dai ina ga dai ba a kai ga wannan ba ba a kai ga wannan ba sai kuma ya sami shi yayi a to Allah sai kuma wata bidiyo ne da na gani wani bidiyo da na gani na wata yarinya da wai kotu ta wanke Uh, wanda ya yi mata fyaɗe a Kano. Oh, ni ya su. Ya shekara sha uku ta haihu din nan to aka ce babu uh, na'urar da zai tantance ko waye mahaifi. To dai mutane na iya duba su bi shafin mu na Facebook su gani. <laughs> To bari mu ƙara cancarewa da wakar dogon ja <laughs> Mm-hmm. <laughs> fa ina za ki je da Allah mai ba zan kiro biki da Allah ake samu biki ni ma ke ke gayyace ni wallahi zan duk inda gwanja yake amsa ke gayyace ni ni ma gaskiya kafa ta kafan ki tafiya tafiya tafiya awa 20 da wani zai ba laifi na bane lafin safina ta ne tun ta wanda abu tun jiya ya eh, mutun ke takawa a gaskiya waka ne bakin ya exercise ba <laughs> exercise exercise kam na ga wani wani uh, Johannesburg uh, uh, Africa ta Kudu mm. mata da TJ suna damban boxing da <laughs> motsa jiki kan bala'i wannan amma ba za ke ma ya kamata abin da ya kamata ki fara yi mm, gaskiya yanzu a madadin Hafsat Maina Muhammad Safinatu Sodangi da Daniel Brown da ya bada umarni da injiniyan mu na yau ni Maryam Bashir Bugaji ke muku sallama daga birnin Washington DC sai mu haɗu kuma a mako mai zuwa assalamu alaikum